بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله yau muna 28 ga watan ramadan hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da dari hudu shekara arba'in da bakwai wanda ya daidai da sha bakwai ga watan uku miladiyar haihuwar annabi isa Dan maryamu dubu biyu da ishirin da shidda babu shakka mun kwana wannan sura suratul ikhlas makkiya au madaniya wannan sura ana sanin ta da magana a kan jintsar tauhidi ta ji ɗan makka ko madina daidai daya da malaman ulumul ƙwaran suka kai magana a kai hi arba'u can aya hudu ce a mawudu har raƙisi ja gaban karantar wata al'ikilasu farfartawa wa tauhidi ɗayan ta Allah wa annan laha Allah shi ɗishi ya fi dinahu Allah na tsara addini ne min a'da'i ga makiyansa wala ha asma'un kasira wannan sura tana sunaye masu yawa wa kulluha tarji'u ila tauhid duk tana koma zuwa ga tauhidi wa huwa ruju'ul 'abd koma wa bawa ila maulahu zuwa ga ubangijin sa da wuci dai warada ta tuzgo fi fallaha a cikin ya tuzgo fi fallaha a cikin falalarta wa fi targibi qira'ata da kuma kwadaitar da karatunta mina na ya tuzgo a hadisin kasira hadisai masu yawa wa hiya ashabu ta ita shahartu min an tuskara an bace ta li sawabin duniya wal akhirah don samun sakamakon duna da lahira min ha marwa marwa ya an salih daga ciki akwai abin da an karo to daga salih bin sa'ad as-sa'id qala ya ce shaka rajul ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wani namiji ya kai ƙara zuwa ga manzon Allah ta alfaqara talauci yace ya manzon Allah talauci na buguna wa ma'isha da kuncin abinci faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam zon Allah ya ce mai abinda an magani ya za da haltal baita in za ka shiga gidanka fasallin ka ya sallama in ka lafi da ahadun ya akwai wani fa in lam yakun fihi ahadun in babu kowa to fasallin ka ya sallama wa qara'a karanta qul huwallahu ahad marratan wahida so daya fa fa'ala ar-rajul sai namiji ya ci gaba da aikatawa zalika haka fa adara Allah alaihi rizqi sai Allah ya bungulo mai arziki hatta afala ha arziki ya bungula ala jirani aka makwabtansa وهي ثلث القرآن إتا إتشي كشي تيشكو أكون القرآن وتعبر عن صفات الله تعالى كما تنا وبنم إتوانا سورة تنا بيان أكن سهوفهم أبنجي مدوكين سركي بسم الله الرحمن الرحيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم قل هو الله أحد آه قل شاوه sun ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama ka sifanta mana ubangijin naka Shin na zinari na ko na azurfa Allah ya ce ma annabi qul ya muhammadu ka ce ya kai muhammadu rabbi ubangiji na huwa Allah shine Allah al-ahad daya wallahu habaru habar huwa wa ahadu badalun minhu aw habarun salim Allah alamul lizati al-aliyya wa huwa azamu a sama'i ta'ala shi Allahu to shine mahi girman sunayen Allah madaukakin sarki wa ahadu da amma al ahadu ay fardu shi ɗaya shi bi zati wa sifati wa af'ali Allah shi ɗaya ga zafinsa shi ɗaya ga sifofin shi ɗaya ga ayyukansa sa wa hadha yujibu lahu ta'ala al wannan yana wajabtar da samuwa ga ubangiji wa sifatu sam'iyya da su sufofi kuma wadda ake ji wa hiya sam'u wal basar wal kalam wa ghayriha wal ittisaf biha fil azal Allah ya sifatu da wannan tun azal na'am Allahu samad Allah shine abin duhi da bukata mutalan wa habaru ay al maqsud fil hawaij abin duhi da bukatoci ala dawami tuttu wa zalika yujibu lahu al wujud wa wannan ya wajabtar mai cewa Allah shi dai shike wal qudra da iko wal irada da ruhi wal da sani wal hayati da rayuwa wattisahun bi hali sifantuwa da ita fil asal na'am lam yalid wa lam yulad lam Allah bai haihu ba lirtifa'il mujalisa domin koro mujalisa ubangiji oh yujubu ya wajabtar lahu gare shi alqiyamu tsiyabin nafsi da zatinsa wa lam yulad kun ba shi ba lirtifa'il hudusi saboda koro faruwa an shi wa ya Eh, abin nan idamu dadewar ubangiji wal baka da wanzuwa na'am Walam ولم يكن له كفوا احد ولم يكن بيزمو بعد الايا كفوا tamka له ga Allah ai mukafi an tamka wa mumathilan li misali yujibu lahu al mukhalafa ya wajhu saba wa dalil hawadith ga farawu falahu muta'alliqun bi kufa wa qadima alai aka gabatar da shi shi ya kudin لأنه منخط القصد ومن شيء ينفعل له بالنهي لقولها وأخيرا أنك تنكتب أحد وهو اسمه يقول شيء شيء اسمه يقول أن هبر هذا الأباد don دمي أنك kai haka da ayatul lilfasil don a tsatsari abin da shahi karshen aya na'am بسم الله الرحمن الرحيم نعم قل أعوذ برب الفلق سورة الفلق ana sanin wannan sura da magana ta asuba makkiya maka ta sauka au madaniya hiya hamsu ayatin aya biyarta wa hiya sharhun ita bayani lima yusta'azu minhu billahi da abin da ake neman tsari gare shi ga Allah min sharri daga sharri allazi fil alamin a cikin talikai wa min ahwali makhluqati da kuma to akwai hadisai kasiratun masu yawa shahira bayyanannu wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya karo mu'awwaz annabi na karanta mu'awwaz talata maratin su uku sabahan wa masa'an sahiya da yamma bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jinkai qul wal fasad da balla wa kana ahli raibi ma abuta shakka da bokanto ta shurruka nuna suna hasashen wajabatul qamari lokacin da wata kawaduwa duhu ya shigo don sai aibi wakila an ce algasibu abin da ake ce ma magasibu kullu hajimin duk abu mai yin girci ya duru wanda ke cutarwa ka'inin maka na kowane na shi min ƙaunar zancen su da ƙasar qurhati wato kurji ya gumda ruwa idza da sadiduha idan ruwan kurji sun ka zubo ana cewa da ƙasar ƙarha, na'am wa min sharri nafathati fil 'uqad kace kuma yana neman tsari wa min sharri ga sharrin mai tofi a sawahir mai masu hiri tanfasu wadda ke tofi filo kada Allah allati ta aqidu hawa take kulla ta fara daga gari wato tana samun silali ta yi kulle kulle in ta towa ta kulle ta towa ta kulle tanfaku tana busa fi ha ciki bi shay'in da abu ta qulu da suke walarsa min gairi rikin ba da ba miyau ba rawa da sa imamu sa iya rawaito ana bi huraira qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce man aqada uqadatun wanda ya kulle kulli summa nafasalaitu fi ha ciki bakar sai ya ce wa man sayara wanda ya tsire kala shirka ya shirki wa man ta'allaka bi shay'in wanda ya rataye wani abu ko ya rataye gare shi wakila ilai Allah zai bashi shi wala yakuru baqi annabsu ba inda ya kunta wada, in kana mutunta wada ga kai ko ga jiki ko ga wani abu ko ga kofi don ruwa ya sha to baƙi a toha ba qala mahmud ibn al-ashab zahaba abi babana tafi da ni zahaba bi abi ubana ya da ni ila aisha radiyallahu anha wa fi aini ga iziya ta sun akwai wani muni fara kanni ta yi minta wala wala ta tofa saboda haka shi kenan ba tu yi a hakiya ba wancan abin suka mai awala sai yi Allah tsare na'am wa min sharri hasidin idza hasad kuma kace ina neman tsari min sharri hasid daga sharri mai hasad idza hasad zarhi da hasada ai asar hasada wai bayan hasadarsa wa amala aiki muku talahu ga abin da ta hukunta wa zikiru salafati an bata uku ga shamilu ya game da hagari da maka laka bil da halita ba alhu ba lil shiddati sharri hanun sharrin ta Allah karim na'am bismillahir rahmanir rahim haka qul a'udhu bi rabbin nas suratul nafi wannan sura ana sanin magana akan mutane Makiya, makka tajida aw ko madina hiya sittu ayatin ayu shidana wa hiya misl suratil lati qablaha amma misalin surar ta gabace ta take ah wal farqu bainahuma abil abil arabi tsakanin suratul falaq da suratul nas an al'ula wa ta farko istiazatan neman tsari na min shururil mudarra daga sharri mai cutarwa fil abdan daga jiki wadda sura tana magana akan sharrin da ka cutarwa ga jiki wa hadhihi ita ko wagga min shurga sharruka almudira ma hututawa fil arwahi garai walizalika don haka kalisi sa'aza neman tsari ya zama fiya ciki bi asma'illah suna Allah almutaaddida wanda ba su da iyaka amudafata abin dinginawa ila na zuwa ga mutane min sharrin shaytan da sharrin shaytan bismillahir rahmanir rahim da suna Allah mai rama mai jin kai qul kace ya muhammadu a'udhu bi rabbin nas ina neman tsari ga ubangijin mutane huwa mallahu mulk wanda adda mulki shi ake ce mallahu yana da mulkin rik mallaka wayayi wa jalbil ah, hayrat da kuma wanda yana iya jawo maka alhairuka shi ake ce marabbu fa rabbul nas ubangijin mutane huwa haliku malikin su wa maliku mu malikin su usul zikri an ce bashir an bato da sharifa lawan don haka gare su wa mulasabatu lil istiaza abinda saba ga neman tsari min sharri waswas wasu waswas daga sharri mai sa waswas bi zururi cikin gabunan su Allah gare mu na'am malikin nas mamallakin mutane shine Allah na'am ilahin nas abin bautan mutane sifatani siwo bibiyu na au alafa bayani ko ko alafa bayani wa ma ba ya bayyana da mabahun ilai fihi ma cikin ziyaratul lil bayan don ƙarin bayani li'annahu qad yuqalu ala cewa li ghairihi ga wani ne rabbul nas da kauli kamar cewa dai kamar cewa da Allah yi ittahaza ittakhazu suriki ahbaruhum wato rubana wanzu abinan malaman su wal rubanam da rubana wasu arbaba min dunillahi ba su rike su ba wa kad yuqalu ala cewa aidan malikin nas mamalikin mutane don haka wa amma ilahun nas amma ilahun nas fa khasul lahu ya ta ga Allah kawai ba a ce kowa ilahun ba Allah ba la sharika lahu la sharikata babu tarayya cikin ilahu fi ciki ba kamar da ake cewa rabbul nas ana iya cewa wani wanda ya mallaki bayi a ce bai rabbul nas ana iya cewa ittakhadhu abaran wa rubanahum arbaba min dunillah kaga wannan magana sun kai kenan to amma kuma shi ilahu nas la faju ila gayatul bil bayan an kasanya shi a gaya ga bayani wa fi zalika tarayya ina akwai ci gaba min al'adana daga ƙasa ilal ala zuwa sama wala baha kuma ya farkar bistifatin salasa da tuwafi uku alamaratin bisa ga darajoji ma'arifa um, wadda asan mu wa da yastadillu min na'am yana hujja da ni'ima ala rabi akan ubangijinsa summa yataraka sanai ci gaba ila an yatahaqqaqa ihtiyajul kulle ilayhi har ya tabbata bukatu kowa zuwa ga Allah wai ulama Allah wucewa shi shine maliku shine mallaki sun mayar yasa dullu bi sanne hujja da shi ala annahu mustahiqun shi ya cancanta ne da ba ta bauta ba wanda ya cancanta bauta ba Allah ba na'am min sharril waswasil khannas kace ina neman tsari min sharril waswas daga sharrin wannan da an mai sa waswasi ya shedan shedan summiya an ambace shi wato kenan a an ce mai haka alhadisu da kasarati saboda yawan mulabasati hilahu yi ta da shi alhallas wanda yake mai ɓoyo, la'allahu ya halusu ne yana ɓoyo, wa ta ta'akharu yana yin baya baya an da karfi ga zuciya jinkirta nan ma zakar la ko ba wai a mutu ubangiji to sai shi yi baya ya shigo ya yi baya fazika wa zikirullah ambaton Allah da wawal waswasi shi shi amma ganin waswasi saboda haka yake mai waswasi waɗannan surori ina karanta su Allah na raba shi da shi lam yazil ah, ta'ala lam yanzil ta'ala da'an Allah bai jidda ciwo ba illa anzala lahu dawa sai ya ci so mai magani an gaira sami banda mutuwa wato huwa al-maut shine mutuwa ita dai ba da magani na'am الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس wanda ke sa wasu wasu fi sudur Allah cikin gaban mutane irin ulubin su idza gabalu in sun karabkana an zikir da gabalu zikir ubangiji na'am min aljannati wan nas min aljannati daga aljannu wan nas da mutane bayanul lishaytanil muwaswis bayani na ga shaytan mai sawa wasu wasi annahu jinni wa insi ana samun mai sawa wasu wasi shaytani mutun a aljani ana samu mutun wa kullu ma arafa al-haqqa duk wanda ya san gaskiya wa ba an yi amala bi yake aiki da ita fa innahu shaytan shaytan na da qaulihi ta'ala shiyatin al-insu wal jinn aw min al-jinnati bayanu lahu wan nas adahu ala waswasi wa atul al-awwal an kita mala farko bi anna nasa cewa mutane la yuwasusa fi sudurihim an-nasa mutane ba su waswasi cikin kirgan su mutane ɗan adam mutum bai wasu wasu cikin ƙirjin ɗan adam ɗan uwansa inna ma yi wasu su fi surur muljin waɗanda ke wasu wasu cikin abin da kirzan su gabunan su aljanu wa ba, an ka amsa a'a bi annan nasa yi wasu wasu na aiba ai ko mutane suna wasu wasu cikin kirzan 'yan uwansu kuma bi ma'anan da wata ma'ana ya liku bin wadda ta kamata su fi zahiri ga zahiri tasilu wadda ke zare da wasu wasakin wasu wasinsu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 ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kamar da ake gani ana sauraro wannan karatu ne daga nan babban masallacin juma'a da yake tsohuwar mayanka a cikin garin birnin kebbi a jihar kebbi a najeriya wanda mufti a shek abdurrahman isa jega yake gabatarwa tare da alaramansa alhafiz naziru abdullahi jega muna roƙon Allah ya saka musu malam da alkhairi Allah ya ba mu ikon aiki da abun da ake karantar da mu la'akari da lokaci za mu karanta kura tambaya biyu ne wannan yake cewa assalamu alaikum malam ya ce malam menene hukuncin wanda ya kammala aikin umra ya ce amma duk lokacin da zai je a ɗakin ka'aba domin shi yi ɗawafi sai ya sanya harami domin ya samu shiga ta ƙasa ya je shi yi ɗawafin ya ce ne hukuncin yin hakan a bisa ga maslahar da ita hukumar saudiya ta gani na matsalar rage cinkoso idan ana tsakiyar aikin mutane na zuwa ko aikin umra ko aikin hajji a wannan lokaci in dai mutum ba wafi na wajibi na zai yi ba to bai kamata ya sa irin wannan ya tsaye wa da jama'a ba ya sa ga lahar da ita kasar da amma idan an gama aiki mutane suna komawa kamar yanzu umar azumi kaga an gama aiki tun jiya mahi yawa wasu suna iya far yau wasu kuma za su wasu sai sun sallah sannan su dawo wannan don mutum ya saka harbi don a bari ya shiga ƙasa ya babu illa amma kullun in mutane suna bisa ga tsari kuma tsarin nan bai saba ma shari'a ba to kai ka zo ka ce ka saba mai to kai ka saba Allah shi mana gudunmuwa na'am wannan tace assalamu alaikum malam ta ce da Allah a yi nasiha ga mijinta ta ce yau shekaru ashirin da biyu da aurensu kuma ita marainiya ce sannan ita ba 'yar garin nan ba ce ba ta da kowa garin nan in ba shi ba ta ce amma duk kusan tsawon wannan lokacin ba ta samu kwanciyar hankali tsakaninta da shi ba kullum cikin tashin hankali da damuwa sannan bai kula da ita yadda ya kamata Yaren ta ma bai kula da suwa ta ce yanzu haka ma kamu da rashin lafiya amma bai damu da maganinta ba sannan ta ce abin da ya shafi matsalan kwanciya ma sai a yi wata biyar zuwa sama bai kwanta da ita ba idan ta yi magana sai ce ai likitoci sun ce yawan kwanciya yakan sa mutum ya tsuha ta ce da allah malam a mishi nasiha kuma tana nema a ba ta shawara farko shi mijinta ya ji tsoron Allah bisa ga bayanin da ta yi ta ce marainiyata to kuma ya san haka kuma ya aure ta to ko ba marainiyata ba amana ta hannu lai ba ta da wani wanda aka gaba gare yau duniya sannan cin amana ta shahi aure to Allah bai kyale dan adam sai lahira tun da duniya aka fara gwada don haka ya tsoron Allah ya gyara zamantakewa sai da mata ce ba ta da lahiya ya kamata yanzu shi a tsaye yana ya gare ta sanin ba ta da kowa sai shi ta ce kuma ‘ya'yanta bai kula da su to iyan kuma ai nashi na yace tace kuma akwai mu'amala aure ba ta samu yace likitoci sun ce ko haka tace ya ce na'am to likitoci kun jiya ya ce likitoci ko bangiji ya ce للذين يؤلون من نسائكم تربصوا نسائهم من نسائهم تربص أربعة أشهر وعشرا أربعة أشهر yayi wato malawakin sarki abin da ya ce ya samu ga waɗanda sun ila'i abin da ila'i rantsuwa ga barin zuwa ga iyali aƙalla wata hudu ko sama su to a yi musu jinkiri na wata hudu din in suka dawo ma iyalin to shi kenan in ba su dawo ba to sai alƙali ɗauke matsaya da wannan aya maluma suka ce haram na laihina ga miji shi wata hudu bai zo ga iyali ne ba don wata aya wannan shi abin da mahallicin mun ce to shi ku ya ce likitoci sun ci na tabbatar da likitoci na Allah ba su saba ma abin da Allah ce wajen fahimta su ga yi don nan aka koya nan muka yi magana da kuwar tambaya da aka shekaran jiya nan na game da mata wadda an ka ce bayan da ya shigo ta in za a yi mata abin na operation ta ko ibe na hagu domin nan yake kusa ga wannan yake mm. wani likita ce malam kaka an kai nufi ai karanta mun kai mm. ce ko ga likita jiko haka yi na sun haƙoyo to a nan wata hudu shi Allah ya ce shi ko ta ce mahi yawa ga wata biyar kuma ya dogara ga maganar likitoci amma ni fahimta ta yawa likitoci ƙarya wasu masu ya yi ta da don haka a nan in muka biyo littafin shartacce min tana son shawara? shawara to shawara ta ki zauna da shi yi ba hafi da shi in yana da bukata da ke ku zauna in bai da bukata da ke sawa tsari in dai haka yake wani domin in haka kita yi kotu duk alƙalin da ke gare shi kotu inda ya san shari'a an ce wa tarikul wadai darara furrika ya latace ne wanda ya bar takin mata don ya cutar da ita in an ka dauko su raba su ɗaya akai ko ajini ba sa don haka kame akai haka nan ta kai ki kai shi kotu to ku zauna da ke kina sauran kan abin don in kotu ki ta raba kuɗi za a don cutarwa ta ƙarshe wallahu a'lam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 وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين جماعة متي الله أكبر الله أكبر الله أكبر komi adda harko yana da ƙarshe malan a sheik abdurrahman isa jega Allah ya yi ma kyaukyawan sakayya kuma Allah ya sanya ma wannan aiki a mizanin na tashin kiyama alal hakika malam bana ya yi karatu karatu wanda ya kai karatu duk da fatawa wadda malam zai bayar ka tabbata lalle an bi ta an bi ta an kai makula mala Allah ya ma kyakkyawan sakayya saboda haka nan ne muka zo ƙarshe sai jawabai gabanin gabatar da jawabai muna maraba da manyan bakinmu da muka gayyato na harko mai girma kwamishina namu na religious affairs a sheik muhammad sani aliyu zuru muna yi maraba da zuwa muna maraba da honorable muhammad garba bena memba namu na house of assembly namu na jihar kebbi muna ma maraba da zuwa muna maraba da mai girma wakilin mai martaba sarkin gwandu shugaban majalisar sarakunan jihar kebbi major general dr muhammad ilyasu bashar cfrm 9 allah ya kara masarki lafiya Allah ya ƙara mai lafiya da jinkirin rayuwa wanda ya wakiltai shine sarkin fadan gwandu alhaji Muhammadu aminu ahmad s fada ga yanayin shi ma ya halarto ranka ya daɗe muna ma barka da zuwa muna maraba da wakilin uban ƙasar gulumbe alhaji aminu abubakar ɗan galadiman gulumbe wanda ya wakiltai alhaji haruna aliyu gulumbe muna ma maraba da zuwa kun san wanda ya saba wakiltar uban ƙasar gulumbe shine maji daɗin gulumbe allah ya kai rahama kabarinsa bare da shi muke nan ya gabatar da jawabi allah ya karɓi abinai allah shi mishi rahama to yan uwa musulmi ba zan iya biya kowa in ambata tambarin gwandu muna ma maraba da zuwa alhaji sani dododo muna ma maraba da zuwa da dai sauran baki don Allah ai haƙuri don kan mu canye lokacin yanzu insha Allah ba da bata lokaci ba zan gabatar da alaran mai fara bude mana da addu'a alhafiz naziru abdullahi صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ya Allah muna tausili da wannan kammala karatu da aka gabatar a yau ya Allah ka biya muna bukatocinmu na alkhairi ya Allah ka yaye muna damuwoyin da suka dame mu ya Allah ka yi muna maganin 'yan ta'adda ya Allah ka zaunar da Najeriya lafiya ya Allah ka zaunar da wannan jiha ta mu da jihohin musulmi lafiya ya Allah muna roƙonka jagororinmu ya Allah ka ƙara musu lafiya da imani ya Allah jagororinmu na siyasa Allah ka yi musu magana abin da ya tsananta gare su ya Allah ka aza su akan daidai ya Allah wannan jiha tamu ya Allah ka taimake mu ala kulli halin ya Allah wannan gona wanda yake ba da gudunmuwa ga addinin musulunci inda yake daidai Allah ka ƙara taimakonsa inda yake kan kure ya Allah ka dawo da shi akan hanya ya Allah malam da ya karanta ilmantar da mu Allah ka sakan ka masa da alkhairi Allah ka ƙara ma iliminsa albarka abin da ya karantar da mu ya Allah ka tasirantar da shi a cikin zukatan mu ya Allah bayan ka da suka halarta wurin wannan karatu domin a kammala wannan saukar da sauran bayan da suke sauraro a na yada labarai ya Allah muna roƙonka muna da buƙatoci buƙatocin mu sun yi daban-daban ya Allah ka biya muna buƙatocin mu na alkhairi ya Allah yanzu halin babbar damuwar da muke ciki ya Allah rashin zaman kwanciyar hankali ya Allah ka muna kwanciyar hankali a wannan ƙasa mu ya Allah ka zaunar da mu lafiya ya Allah jagororin mu na siyasa da malumma da masu kuɗin mu na arewa ya Allah ka karkata fito da hankalinsu su gano halin da muke ciki ya Allah ka hada hankulansu akan gaskiya rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab wa akhir da'wana 'anil hamdulillahi rabbil alamin a bayan buɗe taro da addu'a muna tsaye iyalan gidan zaruman gwandu alhaji suleiman nuhu ba saura sun aifo da sadaka allah ya saka da alheri yanzu kuma sai mai jawabin muna warko shi ne wurin gabatarwa ma na ya kure ban gabatar da shi ba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 wasalatu wasalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina muhammad ibn abdillah wa alihi wa ashabihi wa man walahum bi ihsanin ila middin amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya jama'atul muslimin sai amina hakuri ina son in tsaya bisa ga abinda sakataren watsa labarai malam laula abubakar baiti ya yi na maraba da manyan baki waɗanda allah ya kaddari suka samu halarta a wannan guri saboda karancin lokaci dukan ku allah subhanahu ta'ala ya san da zuwan ku kuma allah ya saka muku da alkhairi bisa ga karrama wannan ainihin taro na rufe wannan tafsiri na bana wanda shugaban majisar malamai na jihar kebbi a sheik abdulrahman isa jega kuma grand mufti na kungiyar jama'a fi zalfil bida wa kamatin sunna na ƙasa da ƙasa ya gabatar kuma kamar yadda ainihin malam nura ya ambata cikin wannan tafsiri da aka gabatar daga farko zuwa yau Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddari shi shugaban malamai ya ansa tambayoyi 90 da wani abu kuma bisa ilimi Allah Ubangiji ya saka da alkhairi alal hakika mu ƙara gode ma Allah subhanahu wata'ala bisa ga ni'imomi wanda ya mana ba su da iyaka daga cikin wayannan ni'imomi Allah ya yi muna baiwa da alkur'ani mai girma a duk duniya babu wani littafi wanda zaka ji ana karantawa a karanta yau a karanta gobe a karanta jibi baka ji an kosa da shi ba sai alkur'ani domin saboda Allah subhanahu wata'ala ya aiko da wannan alkur'ani domin saboda ya zamo gagara badau tun daga lokacin da aka aiko shi har zuwa ƙarshen duniya babu nan da za a ci dukkansa Allah mai girma da ɗaukaka ya ambata mana dangane da abin da shafi shi wannan alkur'ani din cewa littafi ne na duk duniya baki daya domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da aka aiko ma Alkur'ani din ga duniya baki daya aka aiko shi Allah subhanahu wataala ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kuma ba mu aiko ka ba sai don ka zama rahama ga duk duniya ga duk talikai gaba daya da musulmi ma da wanda ba musulmi ba duka ainihin rahama ce gare su aiko annabi sallallahu alaihi wasallam sannan Allah subhanahu ta'ala ya ce wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nadhira kuma ba mu aiko ka ba sai faci ga dukkan mutane baki daya tun daga lokacin da aka aiko shi din har zuwa ƙarshen duniya kana mai bushara da waɗanda suka yi imani da aljanna mafi ɗaukaka? kuma kana yin gargadi ga waɗanda suka yi imani ba da cewa azaba tana nan tana jiran su to Allah subhanahu wataala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan alqur'ani kamar yadda na ambata kuma ba za ba za a taba cin duddigen sa ba the qur'an is compatible to all generations daidai yake da kowane ainihin zamani kowane irin zamani ya zo to alqur'ani sai ya ga cewa tamkar a lokacin ne aka saukar da shi to saboda haka gashi ko ina ana karanta shi to ballantana wannan kungiya ta jama'a fi zati bila da amatin sunna idan za a tattara duka wayan da aka tura ƙasa jihohi ƙananan hukumomi ba mu san iyakar dubban wayan da aka tura ba a faɗin wannan ƙasa da kuma ainihin waje wurare daban-daban kuma Allah ɗaya san iyakar tasirin da wannan karatu ya ainihin mun yi muna fatar malin da ya gabatar da wannan karatu Allah ya sanya masa a ne. Allah ya sa wannan karatu ya zama sanadi na samun rahama gare shi duniya da lahira tare da alaramma naziru abdullahi jega mu da muka saurara kuma Allah ka sa mu aiki da duk abin da muka saurara duk inda aka ambaci rahama Allah ka sada mu da ita duk inda aka ambaci azaba Allah ka kare mu daga azabar duk inda aka bada umarni Allah ka sa mu bi wannan umarni duk inda aka yi hani ubangiji Allah ka taimake mu mu hanu kuma musamman gashi an yi karatun nan a cikin wannan daki daki na Allah wanda Allah subhanahu wataala ya ainihin sanya albarka a cikinsa fiye da kowane irin wuri manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce majtama qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma wa khaffatuhum al-malaika wa dhakarahum wa dhakarahum Allahu fi man 'inda ba a taba samu wasu mutane suka ainihin hadu a ɗaya daga cikin dakunan Allah ba ma'ana masallaci Ya tuluna yatluna kitaballahi suna karatu littafin Allah wa yatadarasunahu bainahum suna karantar da junansu wannan littafin ba a taba samun haka ba illa na zalat alaihim wasakina sai natsuwa ta sauka gare su ya kuka ga natsuwar da Allah ya ba mu cikin wata guda gaba ɗaya da aka yi wannan karatu to wannan ainihin zanci ne na manzo mai tsira da amincin Allah sai ce wa gashatuhumur rahma rahma za ta lullube su wa khaffatuhumul malaika malaiku za su kewaye suna saurare abin da suke ainihin karantawa sanan wa zakarahumullahu fi man inda Allah zai ambace su yana yabon su ga wayanda ke tare da shi wato mala'iku waɗanda suke masu daraja to muna fatar Allah ya sa duka wannan baiwa mun same ta a cikin wannan wata na Ramadan shi kuma shugaban majalisar malamai na ƙasa a Sheikh Muhammad Sani Yahaya Jingir wanda Allah yake bashi ainihin ga hangen nesa ga malamai da yake turawa da almajirai wurare ainihin daban-daban ubangiji Allah ka ƙara masa gudunmuwa Allah ka ƙara masa taimako Allah ka ƙara masa taimako tare da dukkan mataimakansa gaba ɗaya tun daga ƙasa har zuwa jihohi har zuwa ƙananan hukumomi da rassa ya Allah akwai mutane da dama waɗanda yake ba musan san iyakarsu ba waɗanda suka ba da goyon baya ga wannan tafsiri aka samu nasararsa Allah ka san su duka gaba ɗaya Allah ka saka musu da alkhairi ubangiji Allah ka sa musu a mizani akwai waɗanda yake kullum kuma suna halarta wannan karatu da su ake yi tun daga farko har ƙarshe ya Allah duka gaba da ya Allah ka sanya mana a cikin wannan mizani din wasu Allah ya ka karbi rayuwarsu wanda yake inda suna raye tare da su ake yi ka san su ya Allah ya Allah muna roƙonka Allah ka sanya wannan ainihin hidima da suka yi wa addini har lokacin da ka karbi rayuwarsu Allah ka sa sakamakon su shine aljanna mafi daukaka Allah ka kyautata makomarsu mu da muka rage Allah ka sa in rayuwar mu ta zo fita rayuwar mu ta hita muna da imani Allah ka sa rayuwar mu ta hita muna faɗan la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam akwai mutane da dama da suka halarci wannan rufewa wasu kusa wasu nesa ya Allah muna roƙonka duka waɗanda suka zo suka halarci wannan wuri muna roƙonka Allah ka sa duka dai mu zamo gafartacci a wurinka ya Allah kuma Allah ka sa mu koma gidajen mu lafiya muna waɗanda ka gafarta ma su malam kuma ubangiji Allah ka kara musu koshin lafiya domin saboda a ci gaba da wannan aiki din shekaru masu yawa cikin ainihin amincin Allah ba zan ainihin tsawaita ba saboda karancin lokaci muna fatar ubangiji Allah subhanahu wataala ya sa kowa da kowa yana cikin wanda Allah zai yi mu ainihin nema da aljanna mafi daukaka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh uh, wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh mun saurari shugaba profesa muhammad lawal abdul karim zuru allah ya saka da alheri yanzu kuma sai mai jawabin mu na gaba jawabin shugaban kwamitin tafsiri na masallacin tsohuwan mayanka birnin kabi malam muhammad buhari shi ma zai gabatar da jawabinsa Hey, so, what do you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 halarta wannan masallaci wannan rana mai tarihi da kuma tarin albarka inda ake rai tafsirin bana da kuma sauki alkur'ani da babanmu <clears throat> kuma shugabanmu a sheik abdurrahman isa jega ya gabatar a karmakallahu muna ƙara godiya allah saka da alkhairi ya ƙara ma rayuwa albarka muna kuma ƙara godiya ga majalisa ta koli wadda a shek muhammad sani haya jingir yake jagoranta muna da kuma allah allah ƙari mamalin jagora allah ƙari taimakon ya ƙara masa gudunmuwa da wannan hikima da ya sa ya ƙara aje muna malaminmu domin ya ƙara karantar da mu da hatta malam muna ƙara godiya godiya ta musamman akar makalla irin ɗawainiyar da kake yi na shekara gaba ɗai kusan duk sati sai ka zo garin nan so biyu ka karantar da mu tafsiri da kuma hadisan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam babu gajiyawa babu kasala malam Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa cikin bizani bayan wannan ina kuma ƙara godiya ga waɗanda suka ba mu gudunmuwa musamman waɗanda suka ɗoki ya haɗa wa'annan karatuttuka a kafafen sadarwa talabijin da gidan rediyo da kuma intanet muna ƙara godiya gare su Allah saka musu da alkhairi ba lokaci ba sai na ambace su ba amma Allah ya hini saninsu. muna fatar Allah shi kai lada a cikin mizanin kuma wannan Allah ya sa zan fatahi na alkhairi sakar makalla kami in tsaya ba zan tsaya ba gaskiya sai na yi godiya ga wannan hukuma ministry for regional affairs ƙarƙashin mu a sheikh muhammad sani muhammad sani ali zuru irin gudunmuwar da ta bayar irin taimaka ma addini da ta yi wannan duk shekara akallan kamin mu kawo wannan lokaci muna shan fetur kusa na dubu ɗari biyu zuwa ɗari hudu kamin a kawon ga lokaci amma bana saboda an samu na sola ingantatta ina ganin bana har muka kawo yau ba sai lita guda ba kuma wannan wannan ma'aikata ta yi mana wannan kokari karkashin jagorancin a shek sani ali zuru da shi da mataimakinsa a alarama imrana Usman muna godiya Allah ya saka musu da alkhairi bayan wannan ga ta malan daga cikin irin taimakon da rufi'an wannan ma'aikata ta yi ta kirkiro da ibtar ciyarwa ga masallatai inda aka kawo abinci na ji da gani gwargwado kuma mutane suna amfana sabi sabilillah ba taba samun irin wannan fulani irin wannan tsari ba sai ga wannan ma'aikata kuma ga wannan gwamnati muna addu'a ga mai girma gwamna Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara jagora kuma mai girma kwamishina muna ƙara godiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara jagora assalamu alaikum wa rahmatullah ah, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu malam buhari Allah ya saka da alkhairi to yanzu zan gayyato shugaban kwamitin tafsiri na jiha babana alhaji ahmad mayadi jega shi zai zo ya gabatar da jawabi baba sai dai a takaita alal ijazi Allah ya baka sa'a bayani yana kawo a da ku jera na wada ma baba na na ɗaya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 da mu da dukkan waɗanda suke bayar da gudunmuwa cikin wanga aiki na addini yana roƙon Allah shi karɓi waɗanga addu'o'i a kamin in yi bayani ga abin da ya shahi ofis ta a kwamitin tafsir na jiha ina son in ɗan bayyana farin ciki da ni samu lokacin da muka je ziyara ko kuma zagayen kwamitin lancin na jiha alal hakika mun ziyarci manya-manyan ofisoshi na jiha ga kwamitinmu ya zagaya ko'ina babban farin cikin da nisamu ta da muka yi duk ofis ɗin da muka je lokacin sallah ya kama mu muka yi arwalla muka te masallaci za mu iske an wa wannan masallaci cikakken gyara biya da ya kamata a mutunta mu, wa'annan kwamishinoni da daratoci sun kyautata mu na ji da gani ƙarƙashin wannan gwamnati ta da bata nasiru idris ƙauren gwandu allal haƙiƙa na dawo da farin ciki ga ganiyar da aka wa masallatai ofisoshinmu don haka da wannan nake son in yi amfani da abin da na gano da farin ciki na in yi kira ga ainin mawadatanmu 'yan kasuwa ma'aikatan gwamnati 'yan siyasanmu gaba ɗai ina kira gare ku ko mutum ɗaya ko biyu ko uku don girma Allah wannan masallaci na musantar namu na izala a sama muna waɗannan shinhidu da ni gani waɗanda ko an take su ba su zaburowa ba su naɗewa ga dukkan waɗanga masallatai da na shiga haka ni gani ko an take su ba su zaburowa ba su nadewa wannan masallaci namu ya cincinta da irin waɗannan shihitsu muna roƙon Allah ka yi muna gudunmuwa ka ba mu waɗanda za su raya muna ƙasan wannan masallaci kamar yadda ƙungiya ta raya gehe da gehe da saman masallacin ga sai abin da ya shahi ainihin tunatarwa ga 'yan kwamitin tafsir da kuma waɗanda suke bayar da dukiya ga kwamitin tafsir kwamitin tafsir kwamiti na wanda yake ba naɗi na daga local government ba ba naɗi na daga jiha ba ba naɗi ne daga national daga national aka naɗa kwamitoci na jihohi aka umarci a naɗa kwamitoci na ƙananan hukumomi don haka bakin rayuwa bakin aiki kwamitin tafsir shi ke da haƙƙin ɗoko malami komi nisan garinsu da alaramma shi kawo shi garin da aka yi postin ɗin shi da shi da alaramma kuma su sabke su wuri wanda ya cincimta ga ainihin waɗannan malaman domin gudanar da aiki na tsawon wata ɗaya wannan lazumi na ga kwamitin tafsir sannan su kula da mai tafsir tsawon wata ɗaya ci da sha da dukkan bukatoci ne da shi da iyali ne da alarama ne ah sai an ɗauko shi da wani wuri ko nan ku yake wannan ƙa'ida na na tabbasuwa haka za a yi mai za a kula da shi ba za a bar shi da matsalolin rayuwar shi ba kuma shi karantar da al'umma ta bari in ke yi bari ma sami yin a bayan wannan abin da ya shahi wurin da ake gudanar da tafsir duk abubuwan da kuka gani haƙƙin kwamitin tafsir na ya samo shi to kwamitin tafsir da aka ɗora mishi waɗannan ɗawainiya shin 'yan kwamitin nan su ne za su fitar da kuɗi su yi wanga aiki a aiki na jama'a ne don hakan ga kwamitin tafsir abinda au bisa wuyayin shi shi ta nemi taimako ga al'umma jama'a ku za ku ba da abin da za a yi aiki a ci nasara kamar yanzu wannan masallaci duk inda kake zaune ba sai ka zo ka yi wani kwaramniya ba kana ji cikin kwanciyar hankali duk abin da malam ya faɗa da alaran kana ji wannan aiki ne na kwamitin tafsir don hakan ga yana da kyau jama'a su lura da cewa gudunmuwar da suke bayar suwa ta hannun kwamitin tafsir aiki ake yi da su domin taimaka ma addini muna fatar waɗanda ke bayar da wannan gudunmuwa kada su gaji su ci gaba da yi har Allah shi ba mu sakamakon wannan aiki duniyarmu da lahirarmu muna fatar haka Allah ya sa mu hira waɗanga ayyuka cikin aljanna firdausi tare da waɗannan jagorori namu malamai da alarammomi da suke karantar da mu littafin Allah da kuma sauran matsaloli na addini assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mun dai ji jawabin babana Alhaji Ahmad yabi. shugaba na kwamitin tafsiri kuma shugaban gudanarwa na wannan kungiya na jega kalgamma gama. yanzu kuma sai jawabin uban taro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 tare da alaramman shi naziru abdullahi manya-manyan malaman da suka halarci wannan bukin rufe karatu tafsiri na bana wakilin gwamnan jiha kuma kwamishinan ma'aikatar Dini, shugaban karamar hukumar mulki da binan kebbi sauran manyan baƙi da suka halarci wannan taron assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu da harko bayan godiya ga Allah subhanahu ta'ala ina son in miƙa godiya ta musamman ta mai martaba sarkin gwandu alhaji muhammadu iliyasu bashar da shugaban wannan tafsir mala abdurrahman isa jiga shina godiya ta musamman saboda irin gudunmuwar da malam ke bayarwa ta tafsiri ne da aka yi shekara-shekara da wanda ma aka yi wasu kwanaki a nan birnin kabe da sauran wurare kai har ma da wasu karance-karance waɗanda aka karanta su domin mutanenmu su amfana Allah ya saka malam da alkhairi Allah ka sa wannan abu cikin mizanin shi mu kuma da ka saurare Allah shi biya mu tare da shi da aljanna fil rawsil ala sai dai kuma ina son ya kira ga matasan matasa su sani cewa sauraren karatun tafsiri na shekara-shekara ku taru ku cika masallaci bai isa ya kamata bayan wannan kokari da kuka yi kuka samu ladan wannan sauraron da kuka yi idan aka koma gida ko kuma idan aka yi sallace to matasa haku tashi tsaye ku bi ilimi a je makaranta su malam shekaru na nan jiya. ya kamata a ce ana samun malamai waɗanda ke zuwa su gaje su idan matasa ba su karatu ba ha samun irin su malam dole sai an yi karatu an dage an tabbatar da cewa ba a ɓata lokaci wurin wasu sharholiya na daban ba mu sani cewa wanda duk bai karatu lokacin da shi na matashi ba to zai kai lokacin da yake cewa da na sani da na yi kuma babu lokacin saboda haka muna fata samari ku tashi sai ku yi karatu Allah ya saka mu da alheri baki daya malam Allah ya saka mu da alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh ah, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mai girma sarkin fadan gwandu Alhaji Aminu Ahmad S fada Allah ya saka da alkhairi ga wagga kungiya sune as-sabiquna al-awwalun tun ana horauta dan izala a buge su ne sabi al-awwalun ga rayuwa na har yanzu ana taimaka ma addini Allah ya gafarta mahaifinka sarkin fada Alhaji Ahmad Allah ya kai rahama kabarinsa sannan muna yin addu'a gare ka Allah ya ƙara ma rayuwarka albarka yanzu kuma mai jawabin mu na gaba shine mai girma shugaban ƙaramar hukumar mu ta mulki ta birnin kabi mai girma alhaji muhammad ɗahiru na yaya ajiyan jega ajiyan ambursa <laughs> ajiyan ambursa ajiyan ambursa ajiyar da ba ta gara ba ta gando Allah ya ƙara taimakonka sai ka zo ka gabatar da jawabinka na mai masaukin baƙi, mutane sun yi ta tambaya da an ka fara ina ajiya ni yana nan ta yi Inda yana garin ga kuna ganin ya taho Allah ya saka ma da alheri masha Allah أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم wakili mai martaba sarkin gwandu wanda sarkin fadar gwandu ya wakilta babban mu da annan kuma babban malami namu kuma shugaba na wannan majalisa kuma shugaba na wannan zama na tamsiri da kuma karatun ƙwar'ani wanda ake yi tare da alaramman shi manya-manyan baƙi da ke nan wurin wanda da ya dauna ganin su don fara da dan majalisa namu kuma da eh, speaker na house assembly ah, honorable commissioner na religious eh, affairs da sauran tawagarka babban kane ko babban wa wuri biyu yake baka makara ba da dukkan malamai da annan wurin da alaramomi jama'a gaba ɗaya da 'yan agaji assalamu alaikum wa ta'ala barakatuh tare da 'yan jarida alaga malam malan munawa Allah godiya da ya kaddare mu halartar wannan wurin kuma a wannan lokacin sannan mu saurari wa'annan kalmomi na gabatarwa waɗanda su ne muke tarkaho da su kuma su ne a makomanmu sannan su ne za mu saurara saboda mu samu yarda da ubangiji zai halice mu mala Allah ya saka mu da alheri kuma Allah shi ƙara rayuwarka albarka kuma Allah shi ƙara baka lahiya cikakka na wannan aikin da ake yi kuma Allah ya sa ya shiga cikin mizani kan wannan aikin Allah shi baka aljannatul firdaus a'la ba da hisabi ba jama'a alhamdulillah an ce mai masaukin baki to fuskokin da niddi ba na nan ga baki an ce in saukar da su sai min nauyi kwarai da gaske <laughs> amma alhamdulillah harkar jagoranci muna Allah godiya ya samu ka samu rayuwarmu muka halarci wannan wuri kuma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala akwai waɗanda bara muna nan tare da su tare da malam amma kuma Allah ya kaddara yanzu ba su muna fata Allah ya ji kansu da rahama da wanda aka fara wannan aikin tare da su har zuwa ga yau wannan abin da ubangijinmu ya yi alkawali ga bawa wanda ya asusa addini kuma taimaka ma addini Allah ubangiji ka ba su ladasa ba a bakilu mai mataba sarkin gwandu ya ja kunnen matasa to wannan magana ta shi babbata saboda in ba tsaya an kai ba to nan gaba sai a jawo sai ka zuke saboda ba karantu ba don Allah a mai da hankali a yi biyayya ga magabata saboda a samu gajiyar da annan malam Allah saka maka da alheri Allah ramma Allah ya saka maka da alheri manyan manyan malamai da annan da alaramomi Allah ya saka maka kowa da alheri Allah ya sa wannan hadau da muka yi Allah ya sada mu gidan aljanna baki ɗaya mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh ah, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mai girma ciyaman Alhaji Muhammadu Dahiru na yaya ajiya an bursa Allah ya saka ma da alheri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 da mayan baki mayan malamai yan agaji da sauran jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa to alhamdulillahi ni ma kamar yadda shugaban gudanarwa ya faɗi cewa a tsaya ga gaisuwa da aka yi da addu'o'i ga aka yi ga shugabanni da waɗanda suka gabace mu Allah shi gafarta ma da suka riga mu wanda kuma duke nan Allah shi ba shi lada aikin da yayi cikin wannan wata Allah ya hada mu a gidan aljanna baki daya a cikin wannan aiki ga baki to zan takaita jawabi na da yake duk abin da kamata a ce game da malam sai dai mu ƙara cewa Allah ya saka malam da alheri zan takaita jawabi na ga aikin da muka yi wanda su malam suka samu na kwamitin marayu gaskiya jama'a sun yi kokari muna fata Allah ya saka musu da alheri domin a misali tun daga irin su Alhaji Faruku Musa Inabo da ya ba da miliyan ɗaya da kayan abinci da sauransu irin su alhaji usman eh, kambaza irin su injiniya garba malam irin iyalan alhaji hayya makera da eh, iyalan su marigayi bala musa sakaba da kuma mahaifin shi eh, musa kaiba da su malam sani kwamishina dukkan sun ba da gudunmuwa wadda kawo gare mu kuma an ansa ga baki daya an aiwatar da aiki don madadin marayu din nan a gurguje mun tara mun samu gero buhu takwas shinkafa buhu shida suga buhu biyu a tamfa buhu ɓayin kwara ashirin da ɗaya da yadi yadi biyar guda goma wanda su yau suka taho da atamfan nan goma da kuma yadi biyar biyar gida goma wanda shugaban hukumar local government service commission na nan birnin kabi shi ya ba da su yau din nan muna fata Allah saka mashi da alheri da muka anshe su duka jimla abinda muka samu kuɗi a bana naira miliyan uku da dubu ɗari bakwai da shidda da naira ɗari ɗaya da talatin da bakwai da kobo arba'in da bakwai sai muka kasa kuɗin biyu wato miliyan uku da ɗari biyu muka ba da su ga kwamitin da ke aiwatarwa kamar yadda aka saba aka sai shinkafa aka hada da irin kayayyakin da aka samu misali gidan alhaji ya makira Allah ya ji kanshi a mutum ɗari suka samu ɗinki daga gare su to da waɗannan abin gan da shinkafar da aka saya da wasu kaya da aka saya aka rarraba wa mutane mutum dubu ɗaya da ɗari uku da shirin takwas suka samu cikinsu akwai mata ɗari biyar da tamanin da biyar akwai maza ɗari biyar da goma sha uku akwai masu rauni dama kwamitin na marayu ne da masu rauni amma an kyale masu rauni an danne su ba a faɗin su wajen ba a faɗin su eh, to Allah da shana mu da raunin baki da so su ma 230 sannan gidajen marayu wayanda aka kai matallafi gida 31 to mun rage kuɗi naira 500 a 500 da shidda dubu ɗari biyar da shida ɗin da suka suke ga hannu yanzu haka kamar yadda muka yi bara kashin nan na ƙarshe mun ɗauki nauyin wa'anda marayu wa'anda ke fama karatu cewa a tallafa musu a biya musu kudaden makaranta bara mun samu kamar mutum shida da aka biya mawa to bana ma muna ganin kamar abin zai kara don bara 400 muka tanada bana gashi mutane 500 don a yi masu wa'annan a jinga marayu da suke karatu za a ba su eh, scholarship kamar yadda abin yake dama tsarin yana nan wayanda ke karatu nan ne kuma an san su an san wayan su an san yadda abin ya kasance a ah, wayanda ke daukan eh, nauyin kula da abin shugaban local government na birnin Kabi da kwamitin nan na mai aiki suke zakulo wayannan wayanda kamata a ba wannan ainihin scholarship din to a gurguje abinda ya faru kenan gabana muna yi ma dukkan wanda suka bada gudunmawa godiya muna kuma cewa gidauniyar nan tun da account ne ibude yake ba ta ƙorfe shi ba da wa'anda aka ambata da wa'anda ba ambata ba duk kowa Allah ya ambace shi don ya Allah ya sani kuma in ka hodi bayyane Allah ya sani in tubu dus sadaqati wal in mahiko wa in ha wa tutu hal fuqara fa huwa khairul lakum to Allah ya sa can waje khairul lakum din muke baki da to jama'a wannan gidauniyar nan tana nan buɗe muna roƙo ga duk wanda ke jin zai iya bayarwa a cigaba da jefawa cikin gidauniyar nan za ta cigaba da zama buɗe har illa masha allahu in aka samu irin aiki irin wannan kuma a jefa kuɗin nan ciki a yi aikin nan da shi kamar da kuka sani masu tahiyar da abin nan waɗanda abin ya dama ne malam na sa ido a matsayin shi na shugaba sannan yan kwamiti kuma kowane baki kokarin shi wajen tabbatar cewa an yi abin da ya kamata wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu honorable muhammad garba bena kenan <clears throat> hakimi Allah ya saka maka da alheri kun je a account buɗe yake wanda duk Allah ya hore mai taimaka ya jefa wani abu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 وصلى الله على النبي الكريم yan uwa musulmi ahlus sunna muna mika godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da guda mana kashe na wannan azumin ramalana muna mika godiya kuma musamman ga malam saboda malam ya zama uba malami a gare mu kuma mun fa'idantu da rayuwar malam muna fata Allah sa malam na da rawa mai tsawo don ga shekaru da ji an waɗa wasu sai na ce to akwai gyara Allah gyara Allah sa malam shekaru masu yawa kuma zan rabu cikin magana guda biyu ta minti guda guda maganar da sarkin fada yi duk mai hankali ya kamata su kula da ita yau idan aka ce irin malam bai da rayuwa wani na za mu samu iri nuna da duk wani shi mana tafsiri wallahi in ba a karatu ba a samu to saboda raka samari a koma makaranta kuma za a karatu da Allah a wurin malamai na suna a karatu saboda in ka je kai karatu wurin mugun malami to kana mugun karatu Allah shi kiyaye magana ta biyu ita ce kamar da cewa madina na kwamitin marayya a mata ma abin nan garba bena ko ji honorable garba bena wato in kun lura kwamitin marayu bari ba mu tsananta ba saboda mun sai da yayin yake amma bai dan ja baya to ya kamata kamar da ce akawun nan buɗe to kanka za a jira wacce sai wata ramalaya zuwa duk abin da ne yi turo ɗaya ga akawun ɗin nan za a same shi Allah so ko garba bai da bai da rai ko ban da rai a koma zakuwa su bayan abin da aka samu cikin akawun ɗin akawun ɗin da sunan marayu yake ba sunan kowa yake ba a taimaka masu rauni ko da masu rauni abin da so ce mu yi kokari don Allah mu yi koyar da abin da malai koyar da mu wurin lancin don Allah ai in malai mai kanta shiga ka shiga shi kai ko kana da hikima kirkiro na abubuwan su kazun da ya maka to mu ma mu kirkiro mai kokari kwamitin nan na marayu kowa an dan izala ahlus sunna shi kokari shi samu wani abu daga iyali ne shi karkaro shi kawo shi ba su a cikin kwamitin nan ko ba don koyi ba zama da karatun yaran ga wa kudi dubu ɗari biyar mutum da za su biya ma eh su kola shi muna yin saboda ɗai maɗanta maɗan tallafa musu to ba wasu kudi na ba in ana iyawa don allah kamar da malai ya yi wurin lokacin lancin yan agaji su kawo shi hora da gida ne da iyali ne har da mahaifa ne ko ba ka an ba mun ko mun ka to ko shi kuma marayu mu kirkiro mai haka nan duk dan ahli sunna shi ku kare samu wani abu shi kakkaro gida ne ya tattaro shi kawo shi samu kwamitin abin da marayu mu sa mu aji in Allah zo nan gaba ko da mun kasa samu abin da muka samu ga azumi wannan abin zai ƙara complementing mana zai ƙara mu wannan abin kima da girma Allah ya samu dace daga ƙarshe na addu'a Allah muna roƙonka wadda kungiya ta izala wadda an kai ta gumuzu an so a tun 1980 aka yi muna taɗe ko ba ka ba amma Allah ta ba a taɗe mu ba ta Allah bai bai saboda Allah na aka abin to ina kira ga gwamnati ta dubi kungiyar izala zakyau zakyau bai na ganin wurin na an ka samu rashin kula a kula da kungiyar izala zakyau shin Allah gwamnati da ke jami'an tsaro akwai yadda kungiyar ta taba zama miki cikas don Allah ta yana an sami da kungiyar izar ta zama cikas ga gwamnati ga harkar tsaro duk rigimar da aka yi kasar ga an sha kama wasu babu kungiyar ta iya izala yan agaji a Najeriya amma hayo ba ta artabu tsakanin yan agajin izala da jami'an tsaro ko an taba don Allah wanda ta shigo ciki ta yi lanin da da za a bi domin a taimaka mai zalaka ta haya abin da suka yi karanta shi suna aka zuga zama haka nan to a to a koya domin mu samu kasa ga mu samu sa'ida ga tafanin tsaro Allah ya samu dace ku kuma yan ta'adda Allah ya shirya ku Allah ya shirya ku Allah ka shirya ku wurin nan da kuka cikin daji kuna ganin kamar wai kun to kun ce da dajin nan na Allah ne ba sai da kuka ga mutane kuna azabar da zuwa to dajin nan ku sani na Allah ne kuma cikin dajin na Allah na da runduna akwai mace zai ta Allah na akwai kunama can ta Allah ta akwai zuma can ta Allah ta akwai tururuwa ta Allah ta ko ba gaba akwai dama tiri na Allah na akwai kulba ta Allah ta wallahi Allah na iya sako su shi maganin ku dun mu kun buwaye mu Allah shi ku Allah shi mun ga wannan al'amari assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mun dai ji jawabin tambarin gwandu Allah ya saka da alheri to yanzu sai alhaji sama'ila labba mabo shi na san da ya taho nan ba yake ba muna dai mai kyaukyawan addu'a Allah ya saka da alhairi kun ga ga gida nan muna ginawa na mai tafsiri wallahi shi ya ɗauki nauyin aikin nan ga aiki nan abinda ya tsammani ba na mai tafsirin na zama wurin an ka ɗauki aikin nan hurjan jan to Allah da ya ba muna malaminmu muna nan tare da malaminmu Allah ya ƙara taimakon mala insha Allah yanzu sai mai girma wakilin uban ƙasar gulumbe alhaji aminu abubakar gulumbe wanda ya wakiltai shi ne alhaji haruna aliyu gulumbe magatakardan gulumbe kun san bara maji daɗe wakilce mu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 da addu'o'in da aka yi ubangiji Allah shi karɓa eh, daga ƙarshe akwai bayanin da shi ɗan galadima ya ce a yi awa mutane musamman cikin bayanin da wakili mai martaba ya yi kamar dai sun zauna ya yi kira da cewa matasa su gudani shaye-shaye don shi shaye-shaye shi ke zama masababin dukkan wata ta'asa wanda ya shaye-shaye bai ganin girman kowa yana iya kashe kowa yana iya zina duk wata ta'asa saboda haka yana kira da matasa su koma makaranta a kamar wanda aka yi kira kayan wannan lokacin sa'annan kuma su gudani shaye-shaye daga karshe ya ba da dubu ɗari biyu ta hannun zai ba da dubu ɗari biyu ta hannun malam buhari domin ci gaba da wannan ayyuka na addini assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu mai girma dan galadiman gulumbe alhaji aminu abubakar koma da duty controller na custom na nigeria allah ya saka da alheri kuma allah ya saka ga duka kanka sarkin abdul qadir ayi daga gulumbe ya zan sai babban gida Allah ya bada nasara insha Allah yanzu sai jawabin babban bako mai jawabi a Sheikh Aliyu Sani Aliyu Duru Honorable Commissioner for Religious Affairs ranka yi daɗe sai ka zo ka gabatar da jawabinka hmm? ah, na mace don Allah commissioner ya haƙuri zan gabatar da honorable bayan akwai dan wani bayani da zai kara assalamu alaikum jama'a wato dan bayanin nake son kara shine dangane da ƙananan hukumomi da rassa dangane da wannan kwamiti namu na marayu a shugaban kwamitin tafsir ya umurce ne da cewa in daidai ne ai cewa in ce ma kowace ainihin karamar hukuma su yi kokari su yi wannan irin kwamiti na marayu inda suke da shi su karfafa shi sannan in kara da cewa a sa haƙuri a sa haƙuri a sa haƙuri tuntuba wani za tuntuba za ka isko wani sai ka iske shi hasale na isko wani sai ya ce mani shin dole za a sa shi ne na ce a na dai kamar kana da imani shi sa tafi wajen ka so in ka tafi dole sai ka sa hikima da haƙuri wanda za ka tuntuba zai kamar yi mashi laifi to hakuri zai sa mu ci nasara mu kai gabi wannan biyan bukata assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mai girma honorable commissioner Alhaji Muhammad Aliyu eh, Sani Aliyu Zuru sai ka zo ka gabatar da jawabinka kuma shine wakilin mai girma gwamnan jihar Kebbi Comrade Dr. Nasiru Idris Tsauran Gwandu ranka ya dade bismillah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 muna ƙara godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka wanda cikin ikonsa da rahamarsa da jinƙansa ya yi muna ni'ima ta rayuwa ya kuma yi muna ni'ima ta musulunci sannan ya ƙaddare mu da zamuwa cikin waɗanda suka shaidi kwanaki na ramadana kuma suka yi ibada cikin shi ina fatar Allah subhanahu ta'ala ya karɓa muna gaba ɗaya Allah ya sa ibadodin da aka yi su zama sanadiyar siya gare mu Allah ya sa muna cikin waɗanda suka dace da alkhairan da ke ciki Allah ya sa muna cikin waɗanda Ubangiji ya yi magawara kuma zai ‘yanta daga shiga wuta mai girma gona ya buƙaci a isar da godiya ta musamman ga malam bisa ga wannan tsawon lokaci da aka ɗauka yana shigowa ana karantar da al'umma da shi da sauran manyan malamanmu da suka yi ta karantarwa masallatayya da gagirai daban-daban muna fatar wannan kokari da aka yi Allah ya sa cike bizanin lada Allah ya sa ya zama sanadiyya na gyara ga ayyukanmu da ɗabi'unmu da halayenmu Allah ya sa karatun da aka yi ya saita ayyukanmu da ɗabi'unmu bisa ga karantawa ta annabin rahama sallallahu Alaihi wasallam. Kuma mai girma gona ya buƙaci yi amfani da wannan dama kamar yadda muka ji malam ya yi wa'azin shi tun daga warkon Ramadana har yanzu ya dukufa wurin karantar da al'umma cewa malamai su himmantu wurin mai da hankali wurin karantar da al'umma ba aikin malamai ba ne kamfen bisa teburin wa'azi ba aikin malamai ba ne to annati da cin huska ga wasu malamai ko ga shugabanni bisa mimbari ko bisa tebur na wa'azi abinda an Allah subhanahu wata'ala ya azama malamai shine karantar da al'umma da aza ta bisa ga tafarki na tsira tafarki na addini muna fatar Allah ya bada iko a ci gaba da kulawa abinda ya sa mai girma gona ya ce a ja hankalin mutane ga wannan shine mun ji abinda wasu ke kwaɗi wani bisa teburin wa'azi yake cewa wai duk ga musiba da al'umma ke ciki ba kowa ya jawo muna ita ba illa waliyazu billah wai sheik saniya haya jingir shi ya ce a yi muslim muslim ticket don haka wanga shi ya jawo ga wahala da ake ciki Allah ya sauƙaƙa kuma wai malami ne wa'azi ake sannan fassara ake yi ta alƙur'ani da yawa kuma akwai waɗanda ke amfani da wannan dama wurin cin huska ga shugabanni cewa shugabanni su suka jawo wannan musiba da ake ciki rashin zaman lahiyar da ake ciki yunwa da ake fama da ita duk shugabanni su sun ka jawo ta to ina kira ga malamai don girma Allah mu ji tsoron Allah mu tsaya ga aikin da Allah subhanahu wata'ala ya azamu bisa na karantar da al'umma yana da kyau mu lura lallura ta yunwa da rashin zaman lafiya da rashin tsaro ba yau ta fara ba ni yasa annabi nuhu alaihi salam ya ce cikin suratun nuhu فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا نيتي daga ƙarshe malakum la tarjuna lillahi waqara wannan na nuni da cewa ashe rashin zaman lahiya da shiga cikin musibu da wahala ta al'umma tun kafin wannan lokaci tun fil azal haka ake shi yasa Allah subhanahu wata'ala da kanshi yayi nuni da cewa matsala ta rashin tsaro da matsala ta yunwa da fitina cikin al'umma jarabawa ce daga gare shi wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarat wa bashiris sabirin sannan mutanen makka sun taɓa kasancewa cikin irin wanga hali Allah subhanahu ta'ala ya ja hankalinsu ga hanya da za su bi su samu sauki Allah subhanahu ta'ala ya ce ya'budu rabb hadzal bayt ko allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf nisa suka samu sauki kira da aka yi gare su cewa su himmantu wurin bauta ma ubangijin ba wato mai da al'amari ga ubangiji kamar yadda can annabi nuhu alaihi salam ya ce malakum latar juna lillahi wa qara ke sa a samu zaman lahiya ke sa a samu saukin rayuwa ke sa a samu ci gaba wato wanda wanda zai taimaka ma al'umma wurin samar samar da sauki kowane iri sannan daga karshe ina kira gare mu mu sani cewa malamanmu ba su ne umul haba'isin na hitina ba shugabanninmu ba su ne umul haba'isin hitina ba hitina da matsaloli na rayuwa ayyukanmu ne ke jawo su kuma ba wai ra'ayi ne ba Allah subhanahu wata'ala da kanshi ya faɗi cikin suratul nahl wa Allahu matsalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya ci hari tsohara gadan min kulli matali sai mi fa kafarat bi an umilla fa azaqaha Allahu libasan ju'i wal khawfi sanadiyan Allah ce bi ma kanu yasna'u Allah subhanahu wata'ala ya ce kuma ubangiji ya buga misali misalin shine wata alƙarya wadda ta kasance cikin cikakken aminci ta kasance cikin cikakken wato yanayi na sauki na rayuwa da zaman lahiya sannan arzikinta na zo mata ta kowane kowane gehe amma fakafarat an umi bi an la sai suka kafirce mani na ubangiji sun ka fantsama wurin ayyuka na sako iri daban-daban kamar yadda muka wayi gari wanga lokaci wani sai ya rasa inda zai yi sata wai sai cikin masallaci akwai ma wani da ƙuranai ne ya tara ya taka wai ya ɗaiɗe fanka ta masallaci makabarta a yi sata mutum ya zo ɗakin Allah ya bauta ma Allah ya aji takalmi waje wani ya sati an gama sallah ana batun hita wani ya zuhari ma wani waya sannan mu yi tunani Allah ya ban mu hakan sannan mu yi tunani Allah ya kawo sauki cikin mu Allah subhanahu wataala ya ce da suka kafirce ma ni'imomi na ubangiji Allah ya ce sai muka ɗanɗana masu musiba ta tuhahi na musiba yunwa da tsoro sanadiyar abinda hannayensu suka kasance suna sirfatawa wato sanadiyar ayyukan da suka zamo suna yi munana don haka kira na gare mu gaba ɗaya shine don girman Allah mu tashi tsaye mu gyara halayenmu da ɗabi'unmu wannan shi zai kawo garanti na samar da cikakken zaman lafiya komi himma ta shugabanni komi himma ta malamai in ba mu tashi tsaye muka gyara ba cikin wanga yanayin za mu tabbata Allah ya sauƙaƙa mu Allah ya ba mu ikon gyarawa ya kuma ƙara ƙarfafa shugabanninmu wurin biyar hanyoyi da za a samar da sauƙi cikin al'umma Allah ya ƙara aza hannayensu bisa ga abubuwan da za su yi domin al'umma ta samu sauki domin al'umma ta samu ci gaba waɗanda suka gabace mu kuma suka riga mu gidan gaskiya Allah ya masu rahama mu da ke raye Allah ya ƙara ma rayuwarmu albarka waɗanda ba su da lahiya daga cikinmu muna fatar Allah subhanahu wataala ya ba su lahiya ya sauƙaƙa musu da fatar malam Allah ya maku kyakkyawan sakamako ya sa wannan ya zama sanadiyar tsira kuma ya sa da ya zamo dalili na hirar da za mu rinka yi cikin gidan aljanna gobe kiyama wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu a sheikh muhammad sani ali yuzuru honorable commissioner for religious affairs allah ya saka da alheri to yanzu jama'a su ya kai gurbi za ni gayyato malaminmu babanmu uban mu jagoranmu a sheikh abdurrahman isa jega muftina mu na ƙasa da ƙasa sannan kuma ɗan majalisar ƙoli nazartawa na wannan ƙungiya ta ƙasa baki ɗaya shugaban haɗaɗɗen majalisar malamai na jihar kebbi don yayi jawabi na ruhe tafsiri a karmakalla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 hukuncin da Allah ya cikin bayansa shi ke zarata ba wanda ya tare shi babu shakka abin da nake son yan ambata duka yan uwana sun ambata amma ina roƙon Allah masu tun wannan ƙungiya Allah shi sharhama a shek Ismail da Tirmidhi Zakariya rahimahullah na roƙon Allah ya ji kan malamin a Sheikh Abubakar mahamudu Gumi ina roƙon Allah shi jagora ga shugabancin malamai ta ƙasa a Sheikh Muhammad Sani a jingir. da shi da mataimakansa kowane midani gudanarwa da agaji babu shakka wannan jiha kamar da an ka faɗa mun fara ayyukan ga tare da wasu bayan Allah muna faɗi tashi da su da suna da rayuwa da muna nan hadi amma Allah ya amshe su dama ɗan uwa abin da amfani ga ɗan uwa na yi in Allah mai cikawa kai ya mata da shi cikin waɗannan bayan Allah akwai mataimaki na nabi dr usman abubakar da mala Allah shi ya hemi shi akwai shugaba na ƙungiya a shi shugaba alin shabu ya tsawa zuru Allah shi ma shugaba rahama akwai malam umar faruku sakataren majalisar malamai Allah shi ya haifi shi akwai malam Umar Kairo Allah shi mishi rahama maluma da shugabanni suna da yawa waɗanda Allah ya karba akwai mawadatan da koyo shi mana tare da su ga gudunmuwarsu yau ba mu tare da su Allah ya karbe su sun yi gaban a ƙarga Allah shi musu rahama irin su zaruman gwandu irin su alaihisar ba saura irin su alaihisar na mai kano irin su alaibakar kirki gujega irin su alaihisar mustapha alaihaulan kasa irin su musa baloma irin su alaihishokau kai jama'a allah shi musu rahama nan irin su alaihaulan gilo aurin gilo allah shahe musu Allah shi musu rahama irin su alhaji ya makera ga sunan irin su alhaji sa'iru magini Allah shi musu rahama suna da yawa kuma duk muna fatar ubangiji Allah shi ya musu sannan ina kyaukyawa addu'a ga masarautar mu ta gwandu ne martaba sarkin gwandu na rukun Allah shi ƙara ba shi lahiya kuma Allah shi ƙara arziki ga dogai ne inda kakanni ne sun ka nasu ina addu'a ga shi wanda ya wakilce shi da kuma shi ciyaman na ƙaramar hukuma da sauran manyan mutanen da sun ka halarta waɗannan kamar irin su shugaban wannan aiki alhaji mahmudu galbabela ga shugaban gudanarwa nan farfesa lawa da karim ga sakatar janar malam suleiman abdulkadir ga daraktan agaji ga su malam audi ga kuma ma'aji a limamar masama da shi shugaban kwamitin tafsiri da kuma sauran abin nan su malam lawal duka ina roƙon allah shi sa aiki cikin mizani na karatu babu shakka waɗannan bayan allah suka a aiko aka yi jawabi madadin su irin su shi dan galadima uban kasar golombe ala aminu wannan bawan allah yana da kulawa muna roƙon allah shi ƙara shi da aka gaba jama'a yau mun kai lokacin da za a rige wannan tafsiri mun faru bayani da karatu gwargwadon abin da sauƙaƙa daga farkon ramadan zakowa yau abinda a kira na ga al'umma watan ramadan makaranta ta kowane mutum in yana son ya san abinda aka kani ne da Allah to shi ta tunani cikin ramadana domin azumi kai ne in ka ɗauke ka san bauta haka wa Allah sannan kuma yana sa nutsuwa domin duk lokacin dan adam ya ji bai jin nauyi ga jiki ne zai tuna wanda ka bai abincin don haka yana kira zuwa gare mu kada bai sakaci da wa'azin da muka samu sannan qur'ani duk abin da muka ji a ciki ne tabbas na don haka babu abin da abin gare mu sai gyara Allah ya mutum mu gyara babu shakka wato mutumin girma to shi ya san girma ɗan girma shi ya san girma sannan karimi shi ne ke karanta karama mutane duk wakashin da kaga mutum kowa yana ya faɗa magana mai kyau da mara kyau to sai ka yi bincike daga yana hito sannan duk lokacin da kaga mutum na ɗauka mutane banza to dama bai tashi gidan girma ba sannan babu shakka gabanni addu'a aka yi musu in shugabanka ya samu matsala ka samu matsala malamai jawo hankalinsu aka yi da nasiha da kuma musu addu'a in har sun yi abin ba daidai ba balle wanda ya yi abin da shi ganin daidai na to don wata matsala ta shigo to bai kamata ka zarge shi ba sannan in muwa kula duk abin da mun kaga ya faru gare mu to mu ku haka da muke kamar yadda kuke haka ke shugabanta ku don haka in muna son al'amura su yi mana kyau mu zanna kwarai sannan mu kira al'umma zuwa ga zamanin kwarai abinda abin su gare mu muwa gwamnati addu'a Allah ya ce da ita gaba Allah ya taimake ta Allah shi za ta ga hanyar da ta dace sannan mu yi kira ga duk abin da muke ganin shi zai ci da mu da ita gaba kuma magana nau'i uku ta akwai abokin magana akwai wanda ya haƙar hinta akwai wanda aka ƙasa gani ka duk lokacin ɗan adam bai san mukutalar hali ba domin abin da za ka gaya ma babanka babanka ba ɗaya yake da wanka ba wanka ba ɗaya yake da ƙananka ba ƙananka ba ɗaya yake da ɗanka ba malaminka ba ɗaya yake da abokin karatunka ba abokin karatunka ba ɗaya yake da abokin karatun abin nan abokin karatun ba ɗaya yake da ladabinka ba saboda haka mukusalar hal to shi an makamin zama in mutum bai san shi ba ko zaman duniya bai ya ba ina roƙon Allah ya sa abin da muka daga farkon bana zakkowa yau Allah ya karbe shi abin da muka samu na kurakurai Allah shi ya fane muna Allah ya ga mulhon mu don shi mun kai muna roƙon Allah ya ba mu ikon maimaitawa baki Allah ya sa mun yi asa'a mutane sun yi karsashi zakowa a sauke wannan karatu da su an sauki karatu yau kuma an sauki alkur'ani to kuma cikin cikin abin da an ka ambata na karba addu'a akwai mutum yana karatun qur'ani ya sauki shi irin wannan lokaci irin wannan lokaci in mutum ya karbi qur'ani akwai nafsin da ya gwada duk addu'a da kai Allah na karbata to Allah mu roke ka Allah muna da bukatu Allah ka biya mu bukatu mu na duniya da lahira haka nan mutum ya sauki qur'ani lokacin da alfijir na ketowa shi ma ala kyautar da san karba addu'a ce to Allah muna roƙonka muna tawazu'i gare ka Allah ka samu yi asa'a jama'a cikin karatun da aka yi wannan jin kamar an yi magana kamar ta shahin shi to ni ba ko sani ba amma karatu bulalata tana rabkan mai yi ne talauki mai saurari haka Allah ya kaddara don haka abinda abin gare mu sai mu gyara in ma gyara sai Allah taimake mu ina roƙon Allah shi mai da kowa gida lafiya Allah ya sa mu yi a nasara Allah ya karbi ayyukan mu Allah ya shahi mu kurakuran mu Allah shi gwada mu da baɗi tare wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ah, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya saka alkhairi yanzu sai ya taro da addu'a eh to sannan karatun da malam ke yi je ga kuma yau za a ruhe ana fara wannan karatu karhe tara tare da rabi saboda haka Allah ya ba mu iko halarta don bukin ruhe wannan karatu